أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم godiya ta tabbata ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya tsara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba sha ɗaya ga watan jimada akir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hudu, wanda yi daidai da hudu ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku uku miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Sani dauda wanda ke nan ba tara, yakubu avenue daura daga ladima a angwari miji a kaduna wannan ƙasa ta ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka riyadu Salihin na Abu Zakariya'u Yahya bin Sharaf an a shafii rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta 631 ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina mun kwana a baji na 26 babu tahrimi az-zulmi wal amri bi radd al-mazalim babin da ke magana akan haramcin zalunci da umarni da Allah da manzansa suka bada wajen maida abin da aka yi zalunci a kansa zuwa ga mai kayan a maida masa da haƙƙinsa mun karanta hadisi na farko a babin zamu muna cikin hadisi na biyu sai lokaci mana halinsa a makon da ya gabata a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari da talatin. hadisi na biyu shine hadisin abdullahi dan umar dan khattab wanda abdullahi dan umar dan khattab ya ce ya bada labari muna tattaunawa tsakaninmu da juna akan hajjin bankwana na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzan Allah yana wurin muna tattaunawa Musa habbai muna tattaunawa tsakaninmu da juna manzon Allah na jin mu. kuma ba mu san cewa me ake kira da hajjin bankwana ba Abin abinda ake nufi shine hajjin ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa ita ce ta farko kuma ita ce ta ƙarshe shi sa ake kiranta hajjin bankwana kuma sayyidina Umar shi ma ai yayi irin wannan bayan hajjinsa na bankwana shekara ta 23 yana dawafi aka ji shi yana addu'a yace ya Allah shekaru na sun ja shekaransa sun da uku ya ce jagoranci na mulki na ya karaɗe duniya ko ina in aka ce ba sojojin musulunci za su rikici ya Allah ka karɓi raina ba tare da na yi sakaci wajen kyautata alaƙata da kai ba ko kuma in wuce gona da iri a kan abin da ka yarda da shi kuma manzanka ya karantar da mu a kai yana dawowa da kwana goma ya rasu to ya yi mafarki cewa zakara ya hakure shi a uku sai aka ce muke gayawa sabu shura wato cabinet ninsa a ka ce senate yana ba su labari sai suka ce me ka fassara sai ce mutuwa shahada suka ce ah, waye zai kashe ka ce Allah shi ya fi sani amma mutumin da zai kashe shi sai da Umar sai dai gani saboda kaifin basirar da Allah ya yi masa amma za Allah ce duk kowace al'umma wanda ke shuɗewa tana da mutumin da aka kintsa masa ilhama daga Allah to a al'ummarsa ba kowa bane Umar haka manzo Allah ce abu atil majusi yana yin injin ɗin da ake yin biredi da burabusko da ɗan wannan gurasan da laraba ce da sai da umar ya kira shi ya ce an ce kai yi ne sosai sai ce e sai ce zan maka injin ɗin gurasa da na biredi wanda laraba ba su taɓa ganin irinsa ba haji ga magana ce ko sai da na umar ya ce kun san me yake nufi da wannan kalmar sai aka ce a sai ce yana so ya kashe ni wannan kalmar ka duba inda Allah ya bashi basira ya ce kun san me yake nufi a laraba ba saba gani ba ko shi ne zai abinda zai masa abinda larabawa sai sun dinga magana a kansa kuma shi ne kisan duba kwanya da hanyar nesan da Allah ya kinsa musu kuma shi ya kashe shi to za Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan bayan ya hau minbari ya yafi Allah kuma shine kaida da godewa Allah ya yafi Allah sai ya ambaci dajjal wanda mun yi bayanin sa tun da ya gabata ko har ya ce fa afnaba fi zikrihi ya tsawaita bayani akan waye dajjal bayan fa wannan bayanin da manzo Allah ya yi sai da suka kai matsayin in suna tafiya kowa na tsoro ka san dai yadda ana tunanin wani zai maka ko haka sabai suka koma suna tunani in suna tafiya kowa na kallon dama da hagunsa tsoron kada a ce jaga ya masa ya far masa har aka samu wani yaro dan karami a lokacin yana da awar shi annabi ne sabai suke cewa manzo Allah anya ba shi bane kuwa dajjal saboda tsoratan da suke akan labarin da manzo ya ba su akan dajjal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yaron na tafiya kamar yadda zo a cikin bukhari a cikin garin madina manzo Allah ya lallaba ya lallaba ce dan yaron haka ya kama shi da ya juya ya kalle shi sai ce ina kai yaro ne kake gani sai ce yana ganin kujerar mulki akan ruwa sai manzala ce wannan kujerar na shedan ne iblisu akan ruwa yake kujerarsa a kai ina ta an gane wannan shine ba mun dace an guldin nan na sama bai sai wuce ba saboda uga ne a wurin na kan ruwa ma bai sai wuce ba saboda ne uga ne a wurin ba na'urar duniya da za a sa da ba zai fitar da shi ba ina fata an gane ba na'urar duniyar da za a sa ba za a bacar da shi ba to aljanu ne masu masa hidima ku za mu tashi daidai gaba da ya ce wa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya ambaci da dajjal ya tsawaita bayani a kansa kuma manzan Allah ya faɗi inda zai fito ga Iraq a Iraq zai fito zai karaɗe duniya cikin kwana arba'in kuma duk bala'in mutum idan ya haɗu da dajjal saboda bala'in shubha na ruɗar da mutane da ya zo da shi sai ɓatar da mutum Zalaki yana da wuta yana da aljanna zai ce mutum ya mutu ya mutu zai ce mutum ya haɗe ya haɗe zai raba mutum biyu ya ce haɗe kuma ya haɗe duk matsafan duniya wa ya taɓa yin wannan Zane? wani zai ce ma tibi ko mutum ya mutu kuma ya tashi ya shiga kabari ka san dalili shine aljanun da oracle din da suke kokatawa aljanun su shine wannan tsafin da suke yi kafin abin ne to aljanun ne zai tashi ya shiga jikin gawon wannan mutumin aljanun ne ke tafiya da shi haka ga tun da kai baka sani ba sai kai tunanin ai mutumin ne an gane ai ba idan shi baya budewa a rufe ke to aljanin ne yake shiga jikinsa sai ya miƙar da shi ya tafi da shi saboda kafin da aka yi wa aljanin zai yi wannan aikin sai ya shigar da shi kabari ya kwanta sai ya fita sannan sai a rufe shi ga mutanen da wasu sani ba sai ka zance kai an taɓa gani an ce mutum ya mutu ya dawo ba sai da ya je wajen tv ba mutuwa ya dawo ba aljani ne da suke yi wa hidima suka yi wannan tsafin daman sharaɗi ne tsakaninsu in sun mai abin da yake so na yanka da tsafi shi kuma zai musu abin da suke so akan wannan mutumin shi ne shiga jikinsa ya ɗaga shi ya tafi da shi sa'annan ya shigar da shi kabarin shi ne duty ɗinsa yana kwantar da shi shi ke na sai fita a jikinsa kai da baka sani ba sai ka ce kai ina aka taɓa yin haka a'a a mutumin da saboda ne Allah ya ce la yab'athu Allahu man yamut wa'dan alaihi haqqan Allah baya taba tada mutumin da ya kashe shi kuma alƙawari ne na gaskiya ka ka koga ba da za a ce maka me mutum ya mutu ne ya tashi to magana na biyu zai ce maka ai ga mayu sukan kashe mutum kuma ya dawo sai a ce mayu ba kashe mutum suke ba asali abinda mayu suke yi shine tsafi ne wanda suke yi tsakaninsa da aljanun da suke yi wa hidima kuma su ma aljanun da suke yi wa hidima wannan nau'i na aljanun a cikin jinsin aljanu in ba wanda jinsin ɗaya ba ne ba zai kansa ba yadda ni da kai ba ma ganin aljani ko to a jinsin irin wannan aljanun su ma sauran aljanu ba sa ganin shi sai wanda yake jinsin sani ne shi ma is invisible to them ana ganewa to wannan aljanin shi ne za su mai hidima sai a mai tsaki ba sa shiga jikin mutum sai in yana bacci su a lokacin da suke da karfin shiga jikin mutum kenan shi sa ka gane wannan karatun duk lokacin da ka ga wani mutum iska ya shiga jikin shi ta mai karatu ka ce aljanin ya fita ce ma ba zai iya fita ba sai an ba shi ruwa ya sha ko ya kwanta ya yi bacci aljanin na mayu ne amma normal aljani zai shiga kuma zai fita an gane amma inda ya ce ma sai an bashi ruwa ya sha to aljanin da mayu suke amfani da su ke dole sai an bashi ruwa wannan ruwan shine zai bashi karfin da zai iya fita daga jikinsa an gane saboda bai shiga jikinsa a farke ba a bacci ya shiga kuma dole sai in yana baccin zai iya fita to abin da suke yi shi ne za su shiga jikin wannan mutumin idan suka shiga sai a dinga kaface-kaface su kuma suna dasa kayan tsafinsu a jikin mutumin da yadda za su tashi shi ma ya zama invisible ina fata an gane sai su mai da shi invisible kafin a kai wannan idan aka yi aka yi tsafin aka yi tsafin aka kai lokacin da suka yi alkawalin za a ɗauke shi sai su zo da tushen ayaba sai a sa mai laya tushen ayaban nan sai ya ɗauki siffan wannan mutumin exactly sai a ce abu kaza ya kama shi sai a shimfiɗa wannan tushen ayaban ku mutumin za ku gani amma asali tushen ayaba ne sai a ce wani bayi da lafiya sai ku gaya abin da kusa ce fit ya mutu yana mutuwa aljanna zai mai da shi invisible abinda za ku kalla shi ne wannan tushen ayaba ya daga hannun a gan shi baya mutu sai a ce wani ya mutu amma shi kuma yana gefe yana kallon ku yana ce muku ni ban mutu ba amma ku kuma kuna kuna kuka cewa ya mutu to anan ne idan aka dauke shi aka kai shi kabari karka ji illan bidi'a yana tasiri har wajen tsaci ranan da aka yi sadakan ukunsa ba ana taruwa ba a yi abinci ba wannan abincin da aka yi na sadakan uku shi za a ɗauko a ba wannan mutumin da aka yi wannan asirin da aljani ne iya ɓatar da shi yana cin abincin to ya samu dama wanda ya kafin a kansa ya samu damar da zai iya fitar da shi daga wannan gidan to sai a fitar da shi daga gidan zai dinga surrounding a anguwan amma ba zai iya shiga gidan ba ana ma? yana nan bai mutu ba yana yawo a cikin gidan a gefen gidan amma ba zai iya shiga gidan ba to ranar da aka yi sadakan bakwai sai a ɗauko abincin da aka yi na bidi'an nan sai a ƙara bashi idan ya ci to daga nan ne za a iya fitar da shi daga anguwan gaba daya to ranar da aka yi arba'in ba ana abinci ba ana sadakan nan wannan abin da aka yi na hidiman ana ɗauko shi aka ba shi to ya ba su dama za su iya kai shi duk inda suke so a duniya sai a fitar da shi daga garin sai a kai shi wani gari shi ne za ka ji an cewa ne ya mutu na gan shi a ina a gari kaza ta fata Allah gane sai a ce an ah, wane ya mutu an gan shi a gari kana kuma wallahi in aka samu damar rike shi saboda alkawalin da ke tsakanin aljanun da waɗanda suka yi tsafin duk ranar da aka dawo da shi gida za su kashe waɗanda suka yi tsafin in ba su kashe su ba so za su haukata su wani mutumi da ya rasu abidda ya mutu aka ce ya mutu sai wani mutumi ya gansa a maiduguri yana ɗaukan abincin da ake lodawa in za a je kasuwa kasuwa ya ci wannan fowa da ne ya kira wani ɗan'uwansa aka ce aiwa ne shekaransa uku da rasuwa yanzu sai ce shi gaskiya wane ya gani sai ya ce wancan ɗin ya zo wancan ɗin ya zo ya same shi inda yake har a maidugurin suka zauna inda zai ga wancan ɗin sai gashi nan ya fito ya ɗauki abin nan kafin ya sauke buhun suka rugo sai suka rike shi ya yi bugun duniya ya kwace a jikinsu ɗan yana kwacewa a ɓacewa zai aljanin ne zai ɓad shi Shi ne in an gaji sai a ce ayya bace sai a ce fatalwa an gane shi sa yi laraba suke cewa la ta fil ghaw ba wani fatalwa an gane wannan sakon ba wani fatalwa to a lokacin suka yi bugun duniya su ya yi bugun duniya ya kwace wallahi suka ki sake shi yi miƙa yi miƙa yi miƙa to daga ƙarshe sai aljami ya kuke sai gudu suka rike shi gam su saki shi ba har suka kai garin suna kaiwa suna shigo da shi gida mutane bakwai suka mutu a gidan daga ciki akwai kishiyar babansa ana hada ido da shi saboda ai ka ba a gaya musu ba to da an gaya musu za su je su yi wa aljanin sacrifice har suka mai sacrifice to maimakon ya kashe su sai a haukata su an musu mai saukin ko kuma a rike mai baki ya kasa magana wannan mutumin bayan wannan abin da ya faru sai da ya shekara arba'in da biyar a duniya na laika ya to da arba'in da biyar ɗin nan a daji a nan mai duk gudun zai dinga wannan wahala su kuma a gida an gama cewa wane ya mutu ya yi kaza to abin da ake yi kenan hafi ne bala'in hafi amince wannan sannan akwai wani da ya faru ni a gabana ne a labari aka bani ba a gabana ne 1996 wannan abin ya faru wani yaro ana kiransa alhaji ya mutu da safe aka ɗauki gawansa aka tafi da shi aka kai shi makabarta baban na kuka yana dawowa daga makabarta sai ya ga kayan yaron an tattara su an kasu a leda a jaka an kulle su sai ji motsi a dakin ɗan sai ce kai ɗansa ba mutuwa ya ba irin tsafin nan ne a kai bawan kallon nan sai ya ƙi yadda ya ɗauki fitila da dare ranar sai ya tafi makabarta ba ɗauki gawa ba yana zuwa ya haka kabarin ba abin da ya gani tushen ayaba ya gani tare da da karan layoyi guda uku da safe yawa aka bi ne yaron da daddare kuma ne ya gani tushen ayaba sai ya bar kabarin a buɗe ya kirfe shi duk wanda ke garin ya ji muryar yaron kuma ya ga inda yaron yake takawa amma ba a ganin shi yana ga fim na turawa suna wannan fim wallahi wanda ka san fiction ni ba labari aka bani ba a gabana aka yi ni na gani ne duk inda ya taka za ka ga sahun har yana magana ni ban mutu ba gani nan kuna ta cewa na mutu tun da safon ban mutu ba gani nan ya wanda ke ganin sa amma duk wanda ke ganin ya ji kalman da muryan yaron haka abokansa sun sani to shine waja'u bi sihrin azim kaga irin wannan abun in ba kana da ilimi a kansa ba sai ka karyata haka ne ka ce karya ne wannan abun to shi sa wani babi ne mai zaman kansa ko a malamai da ka ji wani ya ce ma ba maita ba kaza wallahi bai sani dan da ya sani ba zai faɗi wannan ba ko a musulunci akwai babun su ne ake kira musha'awazina su ne mayu wani ya ce min ya je hanyar adamawa da daddare yana tafiya ya ce ya ga wasu mutane na tashi tsirara wuta na fita a bakinsu da dubara sai ce mayu ne da ke ya gan su a kan wani dutse ya ce suna ta zuwa wajen dutsen suna sauka cikin dare ya ce ya wuce sai na ce mai wallahi ma yi ina fata an gane to irin wannan na faruwa a nan makwabtan masallaci akwai wanda irin wannan ya faru da shi housemate suka ɗauko da suka ake housemate tunda yarinyar ta zo gidan sai suka ga al'amari ya canza Allah ya taimaki wacce take ɗakinta tana karatun Alƙur'ani kuma tana karanta bakara to sai abu ya faru da wannan yaron sai abu ya faru da wannan yaron sai abu ya faru da wannan ita matar kenan wanda aka kawo mata housemate sai ta ce za ta yi tafiya housemate din sai ta ce to sai ta zo sai ta taba ta a haka sai ta taba mata kafada dan sun kira ni sai na ce da ta taba muke kafada wai ita tana tunanin tana mata ta yawon na ce ta ba da ke ne da da ta taba miki kafada ke ma ki taba mata kafada za ta ki hakuri wato asirin da za ta yi ya koma kanta saboda haka bayu suke mu'amalar su mutumin da ba kuwa mu'amala ta wasa din nan yana zuwa ya karɓa maka nan to mai kai ma ka taba mai inda ya taba maka zai kara ba sai ya baka hakuri ya san ka san me yake yi ta ce da ta tafi ta rasa gane jikinta tun da yarinyar ta zo yau an ji asibiti ba a san me ke damunta ba duk tesis ɗin duniya an yi amma ita tana jin yanayi ta ce to da ta shiga mota za ta je maiduguri ta ce sai ta dinga addu'a ta ce ai ta tana ai manzo Allah ya ce addu'a mu tafi ka tafiye ne ki dinga addu'a ki dinga addu'a ya Allah duk abin da ke na ka yaye min da ta je ta dawo tana dawowa suka haɗa ido hudu da wannan yarinyar sai yarinyar ta kife. sai ihu take tana haushi kamar kare yadda ka ga kare na wannan haka ta dinga yi to daga nan ne zanen da daddare suna buɗe ɗakinta suka ga yarinyar tana yadda ka ga kare na yi haka suka ganta tana yi hukun nan aljanin da ake bata na maitanta na kare ne to ne siffan karen take kuma shi maitan kowane gari da nasu maitan kuma kowace ƙasa da nasu maitan kuma kowace ƙabila da nasu maitan to akwai wanda zai karaɗe dukkan wa'annan maitan ya siya ya sa idan ya siya za ka ga zai iya rikidewa zuwa dabbobin da aka bashi maitan domin su in yana da maita goma to zai iya canzawa dabbobi guda goma ashe lokacin da suka ganta tana haka wai kakarta ta kira ta zo wurin wai karatun nan da suke yi shi ne ya hana ba sun ɗauke mata ɗan yaron da ke hannunta wai taɓatan nan da ta yi ai ta ba da ita ne ba ta tsammani za ta dawo ba tana expecting kafin ta dawo za ta yi hatsari a ce ta mutu ka ga mutum ya kawo guba gidansa na mata an gane irin wannan na faruwa a nan wata rana daga abuja wasu suka zo min da wata yarinya muna ofis nan ita ma maita ne amma kuma a primary school ɗin da suke in dare ya yi ta ce sai ta ga malaman sun zo da tatu a kafaɗansu za su ɗauke ta su tafi da ita to ni abin da ya bani sakaici na cewa iyayen su cire ta a makarantar saboda malaman 'yan kwalta ne in suka faɗin ta fita hayyacinta sai an yi awa hudu ba a iya kwartonin ɗinta suna kai ta wani asibiti duk sati ana cajin su dubu ɗari uku to abin ta kai ci to akwai wani magani da na haɗa ɗan ƙarami a cikin kwalban irin habbata sauta na ɗan misiran na ɗan ƙarami sai na ba su sai na ce kin yarinyar abin ya zo mata ku shafa mata za ta yi atishawa ana atishawa algarin ya gudu kenan in ya zo mata suna sa mata sai ta yi shi kenan an san tuni sai a ga yarinya ta dawo ayyacinta sun yi sati uku a asibiti dubu ɗari tara kenan ko to yan asibiti suka je an yi sati ɗaya ba su zo ba sati biyu ba su zo ba sai suka biyo sahu a ji bugu eh ne sai suka biyo sahu wai sun ji sun ji shi shuru a ba wai sun ji su shiru sai suka ce musu wai wani malami ne a kaduna ya ba su wani magani a shaƙa mata hanci sai ke atishawa instantly sai ta rige ni ɗin consciousness ɗinta amma asibiti sai an yi 45 hours kafin a iya controlling ɗinta shi ne sai suka ce musu wai su zo kaduna su tambayi malamin ya gaya musu wani ingredient da ingredient ya haɗa wallahi abin ta kai fiye da kafan tatsuniya ina zaune a ofis sai ga iyayen su zuri da mota wai asibitin ne da yake sabalutai ne su ma an gane suka zo da Allah wai asibitin ne suka ce da Allah ne ta da wani ingredient da wani ingredient ta hada har ake samun wannan sai na kalle su abin takaici abin takaici na ce kai mutum arewa lalacewan sa ya kai haka Na kalle su ita to ina ruwanku wai su ne suka roƙe su wai da Allah in na gaya musu su in sun je kenan suna so su ci gaba da kawo yarinyar kenan ko su ci gaba da ne cin kuɗin su har suka ce mun malam za su ma kai ta America ne an ana so a yankan mata ticket za a je a duba ta ticket nace ba America ba in kun gana dama ku kai ta Isra'ila ba abin da za ku gani ya ce za ku kashe ku ne a banza kuma ba abin da za a gani ƙarshen ta ne hakan suka yi haka ne dole aka dawo abin da suka gani sai na ce musu to tun da asibitin ne ku ce musu su zo su same ni for consultation sai su biya miliyan ɗari uku na ce su zo sai su biya miliyan ɗari uku for consultation amma receipt miliyan uku eh gani na ba haka suke mutane asibiti ba eh to su zo risit ɗin gani na miliyan uku in na bai a musu maganin to su biya kuma sai na ji alat ba su kara zuwa ba mugaye to haka suke yaudarar mutane kaga mai likitanci yanzu ya fita daga amana ya koma neman kuɗi Allah ka shirya da to irin wa'annan abubuwan yana daga cikin ababen da mutane suke bukata su san shi dalili saboda mutane da yawa suna fadawa cikin kurakurai mutane da yawa sai su fada cikin irin wa'annan cases din Allah ne kuma da yawa hatta malamai na sunna a wannan babin akwai da yawa da ba su san komai akai ba saboda ta in mai magana zai ce babu saboda bai bincike ba kuma bai karanta ba saboda ka zai karyata shi amma duk wanda ya karanta akwai littattafai ba su irguwa amma ba zan faɗi su ba saboda littattafai ne duk tsafi an gane duk tsafi ne a ciki kuma dukkan wa'annan tsare-tsare duk suna nan a cinkushe a ciki kuma abin takaici ni da na neman littafin ina sudan wanda ya ce zai kama ya ce sai na ba da dala dubu kafin ya bani ya ce ana samun kuɗi da shi na ce ni ba tsafi na ce ba na ce ina bincike ne ina so na samu references na ce a tesis ina na dissertation ina na ce na kawo maganganu ne ina so in yi bakin din magana na da references cewa ga littafi kaza ga abin da suka ce ni kotin sai ce min ya ce in saudiya ne in aka kama shi da littafin za a kashe shi ne ya ce a misira kuma in an kama shi sai ya fi an ɗaura mai garama mai yawa saboda haka iya tausayin da zai min sai dai ba da dala ɗari takwas haka ba ba zai kawo min ba na ce mai to shi kenan sai na kyale shi da na kyale shi ina zuwa Nigeria ina dawowa ina zaune a nan ina zaune a Kaduna na aika kano kano ina zaune aka kawo min littafin ɗari biyar ɗari biyar abin ta kai ɗari biyar ɗari biyar to ko a cikin littattafai na na sashi a can wajen da ba wanda zai gan shi ba wanda zai gan shi na gama karanta shi da abin da nake bukata kawai sai na jefa shi a can ba wanda zai gan shi sai dai na mutu amma ba wanda zai gan shi kuma ba wanda ya san inda na ajiye shi littafi ne na tsafi hatta yasin din nan da ake cewa ana karanta a kafa 41 ko wallahi a cikin littafin ne kai kuma kana nan sai wani malami ya ce maka je ka karanta yasin kafa 41 wallahi a cikin littafin ne na tsafi ne har ya sun da ya da ake cewa yan maiduguri suna yi ko to ne a cikin littafin ne Da shi sa dole mutum ya taka tsantsan shi sa kaga bokaye suna cin karansu ba babbaka a Najeriya saboda suna ta'amuli da wannan akwai ranar da na faɗi ɗaya daga cikin littattafan an faɗi wannan ba saboda wannan shi ne jigo duk wani matsafin duniya in dai a babin musulunci ne daga littafin yake ɗaukowa sai wani wai wani ya ce wata ɗaliba ta take ce mu wai wani kawunta ya ce kai ƙarya ne wannan malamin ki da yi karatun da zai iya karanta wannan littafin ba to yadda ya ji na yi bayani shine take tambaya yaya haka irin wa'annan suna daga cikin ababen da mutane da yawa suka halaka a wannan kofar kaga dole mutane a haskaka musu su gane don irin wannan abubuwan da yawa yana faruwa to babban abu shine mutum ya kula da azka kaga karatun nan da mazala ce iqra'u suratul baqara fa inna qira'ataha baraka wa tarkuha hasara wa la tastati'uha al wallahi matan ta ce ta ga amfanin sa tace malam kullum makaranta nake karanta tace yarinyar ma da kanta sai da tace haka ba dan wannan karatun da take ba da tuntun ta gama da ita ko kuma an ce kai ka ce a aka rama kallawa a zuwa min kaga wannan yana nuna maka dole a matsayinka na musulmi kana bukatan koyan ne karatun addini kuma dole kana bukatan koyan karatun qur'ani yadda ka gusarwa da kanka jahilci a ilimi na zamani ko haka ma na addinin ka dole ka ma da kanka jahilci asufa ka je makarantun da ake karanta ake koyar da ɗalibai adult education na musulunci ko wanda ake irin saturdays and sundays ka je ka koyi ilimi a wurin shine zaman lafiyarka amma in ka zauna haka akwai abubuwan da da yawa kana gani wallahi sai ya gagare ka kamar yanzu wannan wannan yana daga cikin kurakurai da yawa mutane ke aiwatarwa wanda ake fadawa cikin matsaloli da dama wannan yana daga cikin kuskure wanda kuma mutane suka yi sakaci a kai Allah ka shirin da mu malam ya ce ma ba'atha Allah min nabiyyin illa anzarahu ummatahu Allah bai taɓa turo wani annabi ba daga cikin annabawan Allah face sai ya tsawatarwa da al'ummansa akan waye dajjal أنظره نوح والنبيون من بعده annabi nuhu ya tsawatar wa mutane da annabawan da suka zo bayansa su ma sun tsawatar wa al'umman su kan waye da jal su hatara da su wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min sha'ani. ku sani fa yanda al'amarin yake inda dajjal zai fito a cikin ku ku al'ummata kama khafiya alaikum min sha'anihi ba wani abu da zai koyi a gare ku na sha'aninsa saboda na riga na fayyace muku komai a kansa attributes ɗinsa da siffofinsa duk a gaya muku saboda ka in ya zo ba zai muku ba saja ba za ku san wannan da jan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sauran annabawan ba su fayyace wa al'umman su ba kaman yanda ni na fayyace muku waye da jan to dajjal in ya zo kuna rai ku sani cewa ba zai boyu gare ku ba Shi ne Manzala ce fa ya kufa alaikum shi dajjal ba zai boyu gare ku ba anna rabbakum laysa a'wara ku sani ubangijinku ba ido ɗaya yake da shi ba yake gani da shi kenan dajjal ido me ɗaya yake gani da shi ɗayan babu gita. an gane ta lalace kama ana laraba suna cewa a'awar ne mai gani da ido ɗaya. ba a wai ido ɗaya a goshi ba kamar yadda mutane ke tunani ko shi sa zaka ji an ce an ga wani yaro an haifi wani yaro yanan Israel da ido ɗaya sai ka ga a social media duk ana rudar da mutane ba daidai bane dajjal yana nan da rai dan ƙarye ne tato, yana nan a ɗaure a tsakanin tsibiri a cikin wani kogo yadda maza Allah ya faɗi hadisin Tamimu bin Aus Dari Tamimu bin Aus Dari ya ga Dajjal da ido biyu ba labari aka ba sa ba dalilin da ya sa musulunta kenan ya dawo Madina da Kirista ne shi saboda Dajjal ya gaya masa cewa in suka fi maza Allah shine alkhairi gare su yana zuwa ya ce a an Allah illallah wa ashhadu annaka rasulallah ga mutum katu a ɗaure a cikin kogo a tsakiyar teku a cikin tsibiri kuma yana maganar manzo wannan dalilin ya sa tamimu bin ausi da dariya musulunta har ya zama daga cikin sakatarorin manzo Allah masu rubuta wa'ayi to manzo Allah ya ce ku sani innahu inna rabbakum laysa a'wara ubangijin ku ba ido ɗaya yake gani da shi ba wa innahu a'waru 'aynil yumna shi dajjal yana gani ne da ido na dama kaga idon hagu ne baya gani da shi an gane baya gani da idon hagu amma yana gani da ne kenan da shi ido biyu yake da shi ko daya yana gani daya ne baya gani to martabi yanda yake mazala sai siffanta shi sai ce ka anna ainihu ina batun tafiyatun idan nan da baya gani kamar inabi ne wanda ya bulluko kasan inabi yadda ke round ko idan aka bude shi ai za ka zan shi haka to haka yake gwalo kamar ya gwalo haka idan haka idan take kaga yanzu maza Allah ya fito da me siffarsa a fili dan ni da kai magani sai maza Allah ce ala saurara inna allaha harrama alaikum dima'akum Allah ya haramta muku zubar da jinin juna wa amwalakum Allah ya haramta muku cin dukiyar juna ka zalunci dan wanka haramun ne ka zalunci mahaifinka haramcin yafi hada baki a cuci babanka haramcin yafi a hada baki a cuci kaninka ko wanka haramcin yafi a hada baki a cuci makwabcinka manzo Allah ya ce haramcinsa tantan ka haɗa baki ka cuci makwabcinka laifinsa tantan akan wanda ba makwabcinka ba to kaga akwai makwabta da yawa da za a cuta kenan tantan goman laifin goman na wani haka in mutum ya yi zina da yar makwabcinsa laifinsa tansen kan wanda wani ya yi a waje guda ɗaya amma tansen Allah ka shirya da to kaga gama Allah ya nuna mana zubar da jinin mu haramun ne cin dukiyar juna haramun ne haka mata haramun ne ta ci dukiyar mijinta ba tare da ne izininsa ba an gane haka kani haka ɗa haka ma'aikaci wanda aka ɗauke ka wani alhaji ya ɗauke ka kana aiki ko ko kuma wani bawan Allah ya ɗauke kana aiki amma kuma kana cutansa shi ma haramun kai direba ne kai an baka kuɗi ko ka je ka sha mai sai ka je ka sha mai ka ƙara mai da ruwa ko wani ba ya je an ba shi misali dubu goma sai je sha man dubu takwas sai hau kan mai dubu biyu ya ci haramun addu'anka na ranar ba inda zai ji Allah ba zai karba ba in kai sati ɗaya ko kana cin wannan dukiyar a ɗayan nan gaba ki ɗaya ba addu'an da kake Allah ke karba in wata kai kana cin kuɗin wata ɗayan nan gaba ki ɗaya addu'anka Allah baya karɓansa saboda ta ci haramun a jikinka kuma manzo Allah ce kullu lahmin nabata bil haram fa naru aula bihi duk jikin da ya ginu da haramun wuta ya fi cancanta wannan jikin ya fada ciki annama an gane shi za za ka ji mutum yana aiki an gan shi ya yi tumbi don tsare ne ga wuyan ya haɗe kama wani gwanki rangangan sai ka jana ta kai wani daɗi yake ji ka ga inda ya haɗe ba haɗi yake yi wani sheki yake yi ɗan haramun ne fa halarci addu'an ka kwandon Allah baya kalla sai ce ka huri hurimati kuma hada kamar haramcin wannan ranar. wata rana ranar arfa Ranar ne juma'a ranar arfa a ina a makka sannan a wata wata sai ce a wata wata watan watan zulhijja kaga yana daga cikin ashirin hurum ko watanni masu alfarma sacred man yana daga ciki sai ya ce fi baladikum hada a wannan garin naku ina kenan makka fi sharikum hada a wannan watan wani wata watan zulhijja sai ce ala ku saurara hal ballaktu shin na isar da alkawalin Allah da sakon Allah zuwa gare ku qalu na'am sahabbai suka ce gaskiya ne ya ma'aikin Allah ka isar mana sakon Allah qala allahumma shahad a wata ruwaya ce daga kan sai kalli kuma ya ce Allah kai shaida na isar da abin da ka gaya min ko Mazala ya isar ya rage gare su shine su aiki da ni da kai kenan kaga a lokacin sahabban yake gaya masa yake gaya musu to yanzu kuma ni da kai ake gaya wa wannan sakon mu bi dokan wa mu bi dokan Allah shine zaman lafiya ta shine zaman lafiyarka an gano wannan shine sai ya ce Allahumma shahad salatan ya faɗi so uku Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad ya Allah kai shaida ya Allah kai shaida ya Allah kai shaida na isar da sako shi sai ake cewa ballagar risala wa addal amana ko wa nasaha al umma ko ya yi mana nasiha ba wani abu wanda ba daidai ba da manzala bai gaya mana ba sai dai wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba an gano wannan saboda haka ya gaya mana kuma ya nuna mana sai ya ce wailakum kaicanku awai hakum ko kaicanku dukkan ma'anarsa guda ɗaya unzuru ku zuba la tarji'u ba'di kuffara bayan na mutu kada ku dawo bayana a matsayin kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashen kuna dukan wuyan sashi ku koma kuna fada da juna kuna karkashe juna kar ku zama kafirai bayana saboda kafiri ne ke daukan makami ya kashe musulmi musulmi baya daukan makami ya ce zai kashe dan uwansa musulmi balle kafiri an gane sakon yace to kar ku zama kafirai bayana ku dauki takobi kuna yakan juna ko ku dauki bindigogi kuna kashe juna a ƙauye a yi abin ni 'yan shara su yi ko ɗan bindiga ma su yi ɗan daɗi bindiga ɗan daɗi mota su yi babansa ya sai masa mota ya daba mutane a unguwa ya ɗibi mota yadda ka yana hanyar abuja ko ba zo ya wuce ba wanda ya sai mai magana duk wanda ya mai magana is in trouble zai zage shi ko ya ci mutuncinsa in ma da ya ci sa'a ba baban ya sa a kama shi ya sa wa ɗansa mai ya sa wa ɗansa ido to kaga wannan aiki ne na maguzawa manzala ce kada mu yi shi to yanzu wa suke yin wannan aikin eh al'umma musulmai ke yin irin wannan ɗabi'a Allah ka shirya da mu kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me yasa Imamun Nawawi ya kawo wannan hadisi a wannan babi ana maganar babu zul idan ka faru kan wanka da musulmi ka kame hadarin ce shi idan ka ci dukiyarsa ka ne ka zalunce shi to haƙƙi ne ka je ka warware shi ne ka je ka same shi mai gidanka ne ko ba da ke ka ko direba ko mai gadi ko kaza an cuce shi da kai Allah mai gida a yafe mu abinda da ne maka mai gida a yafe mu ka yafe mu nima an kamun na yafe maka mai gida ko shi kenan an zauna lafiya amma an kaki a ce ai za a ji kunya in ya tambaye ni ko ya tambaye ka in ya matsa gaya mai so what hayar zai ce me hakuri ka ko to gara na duniya akan na ina kuma ai ba zai hana ka samun aiki a wani waje ba haka ne amma Allah ya sani ka tuba tsakanin ka da ka tuba tsakanin ka da Allah yanzu ka warware matsalar ka da shi a lahira ga ka gashi Allah ba zai tambaye ka akan wannan zaluncin ba sai dai tambaye ka akan wani haƙƙin da ba wannan ba amma tunda ka riga ka warware shi kenan din mata ce aka hada baki da ita aka cuci me miji in kuma aka cuci me a uba ba kenan ko ko kuma kishiya da kishiya an gano wannan ko kuma ta ya haɗa baki da ɗan uwansa su cuci ne su cuci mahaifi ko kuma kishiya ta talaka nama 'ya'yan ka su faɗi kaza a kan kishiyar amma kikis ɗin da na muke kan warware shi tun jiya ita matar tabar gidan amma yaranta tana ce musu idan sun zo su wahalar da ita ɗaya matar da aka aura su dinga sace-sace saboda kuma su dinga ba ta hau su dinga ta dalilin haka aka tafi wannan din kaga mata su suke ta roma shi faga juna Allah shekaran jiya nan muka gama kes ɗin wata har yanzu a kira ni tana min abin da sai na ce to wani bawan Allah ya ji kissan da na bada a kanki ya ce don girman Allah in ce ki haƙuri ki yafe wa kishiyarki saboda kishiyar ce ta yi mata shari, dalilin sharrin aka sake ta ita kuma ta je ta yi dawafi ta ce ya Allah ka haramta mata jin daɗin aure yanzu kishiyar tana na hannu baka nukariya ana jin jiki na ce to ni wani ya ce in ce miki ta ce malam kasan dalilin da ya sa ba zan yafe don ta ce malam in ni zan yafe mata ta shiga aljanna wallahi sai dai ta shiga wuta ba zan yafe mata ba haka wannan bala'i ne mata tewa su suka jawo kansu bala'i kaga wannan ni ta iya gaya min saboda ni ta kira ni ne tana tambaya wacce ta san kuma sai an zo ranar da sai an neme ta ita da bakin da take gaya mu ta ce su da kansu in bala'i ya bala'i sai sun ce a nemo ta ce lokacin kuma za ta faɗi sarranta ta saboda an mata shari kuma duk shirin da aka yi mata in aka bincika ba a ganin gaskiyar magana san ƙarya ne ta ce ba wanda ke ba ta haƙuri ta ce wannan dalilin ta ƙullaci abin a zuciya tunda an mata ba daidai ba me ya kamata a yi kuma da aka gano sai a ce wanda ya yi mata sharrin ta ne ta ba ta haƙuri sai aka yi mursisi aka zuba mata da mutunci aka zuba mata da kima aka zuba mata da darajarta duk abin da aka lakana mata ba ko ɗaya a ciki kuma daga ƙarshe dai wannan dalilin yasa aka sallame ta shi ne ce faɗin wannan maganar to kaga mutane da yawa suna zalunta wani in famai ya jure ya yi shiru wani baka san irin addu'an da ya maka ba shi sa mutane duk wanda kake gani ya shigo a hali na damuwa ko kunci da sauransu karshen ta ne irin wannan ne akwai wanda ya ce wani ne ya haɗa baki da shi wannan malaminmu ne yake gaya mana ya zo sallan yana sallan magarba ya ce kawai sai ji kuka kuka a masallaci ya ce ayoyin da ya karanta a sallah ayoyi ne masu ratsa jiki yayi tunanin ayoyin ne ya sa mutumin kuka yace da ya idar da sallah garba. mutumin bai daina kuka bai dinga kuka ya dinga kuka ya ce abin sai mai tasiri sai ya ce na san mutumin an goma daya sai na kira shi ya ce da na kira shi sai na same shi me ya faru ya ce sai a buci wasu mutane su shida ya ce ni na san su in ji malamin ya ce na san su ya ce ya ambace su kuma duk na san su makwabta ne ya ce wajen aikin ba ɗaya da su sun min sharri an kore ni a wurin aiki kuma da aikin nan nake taimakawa ɗan uwana suke morana ya ce Allah ya sani ya ce kawai na ya ɗaga kai ya kalli sama a cikin masallaci ya ce Allah shi ne shaida ya ce sai da tsisar jikina ya tashi da na ya kalli sama me za ka yi ya ce addu'a ya ce da ya kira sunayen Allah ya ce ya Allah ka yi ɗaiɗai da al'amarinsu hada na ‘ya'yansu haɗe yana cikin me ya ce wallahi ba a yi sati ba ɗaya daga cikinsu ya hatsari da yaransa duk suna mutu bakin wa mutumin da ka zalunta wani zai ce to me ya shafi ‘ya'yan aiki shi samun zala ce kakka zalunce shi don baka san irin yadda zai maka addu'a ba an gane wani bakin shi bayi da linzami in ya ɓaci ran shi ɓaci kaga shi shi uban yayi ko amma laifin yanzu ya shafuwa me sa zai shafi 'ya'yan saboda 'ya'yan ai asalin su ne na shi ne abin da ya ji shi ma ya ci shi kuma sai shalal ya kama shi stroke ba shi daya sai dai a dinga juya shi to ba yaran da za su mai gaba duk sun mutu ya ce ɗayan shi ma haka ya yi hatsari duk ya karere ya koma a kujera ake tafiyar da shi daga ƙarshe shi ma aka kore shi a aiki ya ce dukkan su guda shidan nan ba wanda ya sha duk sai da suka lalace da shi sa manzo Allah ce ittaqi al mazlum ka ji tsoron addu'a wanda ka zalunce shi dan idan yayi maka addu'a a yanda zaka sha a gaban Allah sai ka dawo wajen in ka ga dama ka ji haji so miliyan in Allah zai raya ka kai miliyan shekara a duniya wallahi Allah ba zai yafe maka ba, sai ka zo wajen wannan mutumin ka roke shi yafe maka da ka cuta gara a cuce ka an gane Allah ka shirin da wannan hadisi malai ce rawahu al-bukhari wa muslim wa rawa muslimun ba'dahu malai ce imam muslim ya rawaito sashen wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito hadisin a cikin kitabul magazi babu hajjatul wada wa ghairihi shi kuma imam muslim ya rawaito hadisin a cikin kitabul iman babun la tarji'u ba'di kuffara haka imam muslim ya zo da hadisin da yanayin lokaci za mu tsaya a kansa idan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu daura akan wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya ɗaya biyu ku sai mu amsa kuma babu zamu fita cikin karatu insha Allah sai mu yi sallah wa alaikum salam na'am نعم eh. na'am na'am eh. tambaya mai tambaya ke wannan tambaya ce wacce ya yi ta a kan daidai lokacinta ya za yana shan wahalar mai a to sai mutum ga layin mai ya tsallake layi ya yi manobarin saboda ya san abin da aka buɗe aka shigar da shi wannan duka annan mutanen ya shiga haƙƙinsu kuma sai ka zo ka neme su gafara a gaban Allah in ba haka ba a ranar tashin kiyama a cikin wahalar nan da suka sha a wurin wani ma sai ya zo kan shi sai a ce mai ya kare ko to wannan wahalar da ya sha a cikin sallar ka za a fansha a biya shi shi sa ba wani maganan alfarma alfarman kenan kai ma ka bala'i shine kai ka'ida idan alfarman ake so shine a ce maka bayan kowa ya tashi da daddare ka zo a baka shine ka'ida amma idan akwai layi kai ma nobarin to za ka shirye mu ka abu wani tawili kawai in shi za ka min kawai ka haƙura wannan shine kawai ka kamun wani tawili na'am in mai gidan man ne ba lokacin da ake kallayi ba shi ne ka'ida ya ce muku an tashi mutane sun tafi ko ku zo lokaci kaza ya muku alfarma sai ku zo a ba kuma yi ba layi ba komai ba ku shi haƙƙin kowa ba amma matukar akwai layi an gane matukar akwai layi ya haƙuri to eh. akwai layin ko babu a'a ba wani layin da ke kwana a'a ba kowane gidan mai ake kwanan layi ba ba kowane gidan mai akwai wa'anda suna kwana ko za ka gaba su da yawa ba su ce bakwai takwas ya danganta ya danganci gidan man da ake wannan taure ne kaɗai ake irin wannan eh taure dai ana yi amma yawancin sauran sai dai gobe da safe ku zo kaman shafa nan da kuri zan isar kaman shafa nan aka ga ana tashi ai safe sai ka ga mutane sun zo sai su yi layinsu yamma na yi za ka ga kowa ya watsi an gano wannan in an tashi to ya an an tashi an gane gidan mai ya ce ya tashi ya tashi shi kenan kai kuma sai ce ma ka zo lokaci ka tun da an riga an tashi yanzu ya fita daga hakkin mutane na fahimce ka to eh. na Uh-huh. Uh-huh.

a ka zo bayan an tashi yanzu an tashi aiki ko sai ka zo a kasa kenan amma inda ya shiga shi ba saboda uga ne aka shiga ya alfarma ce hukuncin na nan na wa alaikum salam ya ce jama'a na tashi sai gudu wannan daban ke eh, wannan daban ai na ce maka wannan daban an tashi kenan ko ce ka zo yanzu yana da bama kenan ai an tashi na sallama kowa ko a wani bai tafi ba ai kai ka riga ka fita daga haƙƙi a matsayinka na gwamna na manajan kenan ko a ce kowa ya tafi sai gobe ka sallame su to kaga ka sallame su duk wanda ka shigo da shi baka shiga hakkin kowa ba tunda ka riga ka lokacin lokacinka amma mutane na ciki suna kan layi da safe ai wani saboda ya samu a kan lokaci ne ya zo kafin lokacin ai wani ana ida da sallah asuba ka ga ya tafi da motar shi wani ma zai tura wani ma yaron sa ne zai ce ya je yi ya in ya aje motar sai zo in ya an gane wasu suna haka to duk wannan mutumin a ce an tsallake su ya gama shan sanyin nan da irin uban sanyin nan da ake yi yau sannan kuma ka zo ka tsallake kuma ka ce Allah ba zai tambaye ka ba ka shiga hakinsa da masu tsayawa a gefe ana ba su ɗari biyar dubu ɗaya ko sai ce nawa kake ba ni dubu ɗaya a shigar da kai shi ma ya shiga shi ma ya shiga a kiyama zai ya za a iya warware a nan wani zai yafe mai wani zai yafe mai ne aka gaya maka mu ba ma kallon girman laifin kawai mu muna kallon ne yanzu ya za in zo in ce ya za in zo in ce wa'annan mutanen su yafe bala'in abin da ya ibo wa kansa ya wato yin hakan shi ya fi mai sauki saboda a falahira ba mai shiga aljanna sai an sauke duk kanka kafin ka shiga aljanna gara ka warware shi a duniyan kafin ina kafin lafiya na duniya mai sauki ne an gane don fa mutum Allah ba zai taɓa yafe maka haƙƙin wani ba shi za manzo Allah ce ka ji tsoron addu'an har manzo Allah ya ƙara karfafa maka ya ce wa in kana kafiran kai ko da kafiri ne haka manzo Allah ce hadisin Anas ruwayan hakim su musadar ya ce fa innaha turfa'u ila samai ka annaha shiraratun ana ɗaukar addu'an sama kamar walkiya tun wani mala'ikan da ke sama su ya ganta sannan Allah ya rantse wa izzati wa jalali na rantse da girmata da buwayata la ansuran naka wallahi sai na saka maka walau ba da hin ko da zuwa wani lokaci ne kafin wannan mutumin ya mutu sai na saka ma a kusan akwai aiki gara a cuce ka zafi amma daga zama kai ne macucin an gane to mu ba ma taka tsantsan a wajen cutarwa muna ganin ba komai bane kawai eh eh double ya ba da bribe eh ya ba da rashawa barakallahu fi haka ne an gane observation ne prof yayi kaga na farko dai ya ba da rashawa haramun sannan kuma gashi ya zalunci ne ya zalunci jama'a duk mutanen da suke wajen ya zalunce su shi sa kaga turawa ai ba Allah suka sani ba ko amma tsarin mu kike bi dokokin musulunci shi sa suka zauna lafiya a wasu abubuwa mu kuma ga Allah a baki ga kafirjin a aiki shine Allah ka shirye da mu na'am wa alaikum assalam ehm, wajen neman gafara ko idan mutum ya kasance ya faru na'am sai ya ci mishi ina neman gafara na'am na'am bayan misali ka ce ka mu na'am sai kuma in koma ta bayan da cutar da kai wannan ya yi ta ce sabo ne yayi kenan yayi flashback ne shine na ce ma ya yanke wancan ɗin sai ya fara sabo wannan sabon da ya fara da shi Allah zai jojin ɗinsa ana fahimta tambayar mutum ne ya cuci ɗan uwansa dukkan sun san wane ya cuce ni sai ce to wane kai hakuri sai ce ya hakura amma kuma bayan haka sai koma ta baya yana ta cin duniyarsa daga ƙasa bayan ya ce ya yafe mai ko to kaga wannan ya goge shi tsakanin shi da Allah wannan cin duniyar da yake yi to wannan kuma sabon ma ce taro an gane to anan kuma shi ma zai biya sai ya zo ya nemi tubantar kuma daban shi ma alaikum salam eh eh eh cewa kishiyarta sai ta dinga idan yanzu wannan ce idan wacin nata ta hmm. ce zo ake ku ba za su je ba amma ita idan ƴaƴanta idan mutum kishiyar ta ta kira ƴaƴan wannan din suna zuwa su yi mata aiki sannan tana yawan tada rikici a dinga fada tana sa ƴaƴanta akwai 'yan lokacin ma yaron matan ya nuna mun har ƴaƴan waccan sun fata mai kai na'am sun fata mai kai na'am malam ita wannan matan suke haka yaya laifi ne ta yi matar tsakaninta da ubangiji da kuma kishiyar da yaranta ita wancan kada ta ce yaranta su daina girmama kishiyar kishiyarta saboda ai mama su ce ko da sun girme ta baban su ke aurenta suna tana matsayin mai, uwa ce yadda ba za ta kalli mamanta ta kaya mata magana ba haka haramun ne ta kalli kishiyar mamanta ta kaya mata bakar magana an gane duk abin da za ta yi mata ta shanye yadda in mahaifiyarta ta ce mata za ta shanye haka musulunci ya tsara an gane ba za ta matar da baban kai aura ta zama mahaifiyarka ko duniya ta kare daga kai sai ita ba aure tsakaninka kuma tana nan ka ba ta girman mahaifiya duk abin da za ta yi maka na cutarwa kai hakuri ka danne a kiyama za a warware duk wannan na fahimta ko menene ba daidai ba ne a yi haƙuri duk yadda kishiya ta kai ga cutar da kishiya kana jina ka yi haƙuri inda miji ɗai suke aure ko wannan tsakaninsu da juna ne an ji wannan kishi da tsakaninsu da mata ba ka raba an gane amma in za a yi a yi mai tsafta an gane wannan a yi abin da zai sa kowanne ta ci gaba da ne da yin abin da ya dace kamar matan da ta kawo min kes mijinta ne mata kishiya ita fasa kyautata ta mijin aka yi aka yi aka yi ba ta yi wa mijin abin da ya dace da ya tashi sai auro baka tafiya da auro baka tafiya amma fa musulma ce da ta zo gidan sai ta zo da shirinta abin da take yi shine in miji ya shigo kafin miji ya shigo sai ta tsuke ta sa wandanta kaya tana jiran miji yana shigowa gida da mota sai ta rungume shi hauni dalin sai ta ci shege a karuwa ita ma da ta yana tana haka sai ta kasa hakuri ita ma ta je ta jiyo wando ta fara sukewa to ita kuma kishiyar ya ta koma tana wankewa miji kaya ita ma wancan ta ci gaba da wankewa kishiyar nan ta iya guga take ita wannan baka tafiya sai ta goge kayan mijin ita wannan kuma bata iya ba sai ta je kos na wata uku da koyan goge kayan maza ta koyan mijin ta kaga wannan shishi ne mai kyau an ne tsafta ce ko ana fata an gane to ana yi tana cewa don ubangiji abin da kika zan iya <laughs> kaga wata kishi ne mai kyau to abin da ya tada wa ita uwar gidan hankali shine duk wannan tana yi tana yi wancan sai ta siyo kiwi takalmin mijin sai ta goge ita ma wancan ta siyo kiwi ta kawai mijin sai ya siyo wani sabon mota ya ajiye ita wannan akwai tiyo sai ta dawo tiyan ta ɗauko abulu omo da sosan wankiya tana wankewa ita kuma tana zaune ta cikin ubanki ko mai zai amma ba zai iya wanke motar nan ba <laughs> kaga ta yi faranda ko to kaga wannan kishi ne mai kyau kaga ai ba tsafata tsafata ake wa juna ba ko kaga irin wannan kishin yana da tsafta ai ko amma ba wanda a je ayi kaza ko a wa juna sharri ba wannan ba daidai ba ne kaga wannan kishi ne ne kyau kaga ta canza ta ko ta canza ta kuma kaga tana da ladanta ai ko kaga inda mata irin wannan kishin suke ya fi tsafta a kan su zo su ta zagin juna Allah ka shirya da mu abin muka karanta dai ya hakuri bayan sallah a zo ka kalle ni sai mu tambaya Yawa abin da muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka hada fuskokin mu a wannan wuri Allah muna roƙon ka ka hada mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙon ka ka tausasa zukatun su ka sa abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da mu da wannan yanki da muke rayuwa da wannan kuma samu ya Allah ka kame hannun mu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da ya saba wa dokar ka ba yan uwanmu da suka haɗa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka musu dauki ka kubutar da su ka mai da su cikin iyalansu cikin aminci ka kare su daga sharrin wa'annan mayagu masu shiryuwa a cikin su ya Allah ka shirya da su wanda kaddara ka ta gabata akan su ba za su taba shiryuwa ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su mu da baka jarabce mu da wannan fitinan ya Allah ka haramta haduwar mu da su har abada su ma ka haramta haduwar su da mu har abada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah dukkan wata cuta da ke damunsa ya Allah ka yaye masa shi da sauran yan uwa musulmi wanda suke kwance a gida da asibiti ba su da lafiya ya Allah ka yaye musu dukkan wata cuta da ke damunsu kamar da su cikin iyalansu cikin aminci ya Allah mu kuma muna roƙonka yadda ka kasa dukiya ka bashi ikon sarrafa wannan dukiyar a wajen yi wa addinin ka hidima ka bamu abin da ya tsara dukiyarsa mu kuma ka bamu zuciyar yi wa addini hidima sama da wanda ya yi da mu da shi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira don uwanmu masu kallo da sauraro ka tara mu da su ga baki daya a cikin firdausul a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk